Thank you. Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A ci gaba da bitar ƙarshen shekara da muke a cikin shirin. A wannan satin za mu kawo muku bayanai ne kan cututtuka waɗanda ƙwayoyin cuta nau'in virus ke haddasawa da aka samu bullar wasu daga cikinsu a Najeriya da kuma nahiyar Afirka. babu mai roƙe da ke na Cutar monkeypox ko kyandar biri ta kasance ɗaya daga cikin cututtukan da aka samu bullarsa a Najeriya musamman a wannan shekarar inda cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutane a wasu jihohin ƙasar. Ƙwararre kan maganin cututtuka masu yaduwa Dr. Isa Adamu Mavu ya yi mana ƙarin bayani kan cutar ƙyandar biri. Cuta ce da ta zamanto ta ɗauki hankalin duniya sosai. Cuta ce da za ka ga a ƙaramin lokaci alamomi sun bayyana kamar na irin abin da ya shafi zafin jiki, ciwon kai da ko ciwon jiki misali cikin jiki na ciwo da sauran gabobi da sauransu kaga lokaci guda mutum ya zamto ya fita a hayyacinsa har ma idan ya zo daga aran kwana kaga mutum ya ya iya rasa rayuwarsa daga ƙarshe cuta ce da take ɗaya daga cikin jerin gwanon cututtuka da muke kiransu a zoonotic diseases wato cututtuka da sukan iya aukuwa daga dabbobi da kuma mutane lokaci guda ko kuma ya zamto yanayin cuɗanya da yadda muke da dabbobi imma na daji imma na gida yau da gobe sai a samu irin wannan cuta ta auku imma eh, daga dabba zuwa dan adam ko daga dan adam zuwa dabba yanayin mu'amala dai na yau da kullum idan aka ce monkeypox ko abin da shafi an kira sunan biri a ciki eh, kowa zai tunanin to ya aka yi kuma haka ta kasance abin da muke ganin ya kamata mu sani kawai shine cuta ce da aka fara samunta a jikin biri to sai ya zamto aka bada aka bata wannan suna ta monkeypox wato akwai lokaci da ita hukumar lafiya eh, ta duniya take gwada ayyuka sosai a wasu wurare a wannan lokuta da ake gudanar da wannan ayyuka da yawa ana gwaje-gwajen al'amura na cutuka daban-daban kama daga smallpox ko cikin da sauransu a lokacin to sai ya zamto cewa a cikin cases da ake dubawa sai aka ga wani abin da ya bambanta da abin da ake yi to sai aka gano wannan a jikin biri a lokacin har aka ba da wannan suna ita wannan cuta wato monkeypox cewa bisa ga dukkan alamu a lokacin an fara samunta a jikin biri lokacin lalle alamar farko da take nuna a jikin dan adam shine fitar wannan kwararraji daga fuska daga nan kuma har kai wuya da sauran gaɓoɓin jiki ko gaɓoɓin jiki da saura ko ina yana iya bayyana amma farko za ka ga alamar a fuska ƙuraje sun bayyana suna kumburi sannan suna zafi sannan hakan ya haddasa wa yanayin karɓar cuta da ta shigo daga cikin jiki ita misali garkuwar jiki za ta zamto cewa ta ɗan raunaya ta zamto cewa ta ba da kofa wa sauran abubuwa kamar ciwon kai zafin jiki da kuma yawan katsala ko kuma irin cututtuka irin ya nan ciwon jiki da sauransu mutum ya zamto halabi bai iya motsawa sai an taimaka an agaza masa wurin taimaka masa wurin ya ɗaya wasu abubuwa da ya kan saba yi har ma ya kai gari daga baya ka ga ya kai ga mutum zuwa asibiti yayin wasu abubuwa haka daga baya na magani da sauransu binciken nuna wanda suka fi saurin kamuwa da wannan shine mutane da suke mu'amala da dabbobi dabbobin gida ko dabbobi na daji da sauransu da kuma musamman maharba da kuma makiyaya a dazukan mu a yau zaka ga maharbi ko ya tarar da dabba da ya harba ko ya tarar da wata dabba ta mutu za a je a ci ko za a je a sarrafa a ga yadda za a yi to wannan mu'amala mu'amala kama daga ta gida har zuwa makiyaya da sukan iya ko harba wani abu ko taka wani abu a gana abincin daji ne za a iya cinsa kama da kuma irin nama da ake dawo da su daga daji zuwa gari abin da ke sa bushmeat da aka sani to kaga maharba sukan zo da wannan cutar namomi zuwa cikin gari saboda masu saya su saya to lallai wa'annan a matakin farko su suka fi nuna alamar suna iya kamuwa da saurin kamuwa da wannan cuta sosai sai kuma lokacin da abu ya faru maybe dan adam ya kamu da wannan cuta to za ki ga zuwan sa asibiti ko da daga gida mu'amalansa da mutane da sauransu yanzu kamar yadda ake cuɗanya a gida a haɗa fata tare ko ana tare ana zaune ko zufa da sauransu to lallai wasu abubuwa sun nuna alƙaluma sukan iya bayyana cewa mu'amala da wadda ya samu wannan matsala ko a gida ko kuma har ga asibiti ma'aikatan kiwon lafiya ya kai ga halasun yi mu'amala da shi ko kuma jininsa kai tsaye to yana iya nuna alamar lallai mutum zai zamanto an samu secondary infection abinda mai kira wato na biyu mutum ya samu kamuwa na cuta a lokaci guda ma an fi ganin alaka wato alakan mutuwar kamuwa da cuta irin wannan wurin abin da ya shafi hada jiki ko yanayin mu'amalanta kusa-kusa da mara lafiya ko abin da ya shafi ruwan jikinsa kamar jini da sauransu misali wannan cuta tana daga cikin cututtuka da kai tsaye ba su da magani da akan ce kai tsaye maganin su misali cututtuka ne da ke da matsaloli sosai ga abin da ya shafi magance su kai tsaye to amma bisa ga dukkan alamu kamar yadda ita hukumar lafiya ta duniya ta bayyana abubuwa da dama da mutum yakan zo da su na ciwon kai na zazzabi da sauransu da kuma har abin da ya shafi kwarar raji eh, da jikinsa da sukan fesu ana iya nema ana iya sa masa magani a ga yadda za a yi a taimaka masa don wannan illoli ko wannan zafi na jiki da wasu abubuwa da yake fuskanta ya samu sauƙin su to amma lalle kai sai abin da ya shafi maganin sa akan tabbatar da in zazzabi ce ke damunsa misali an tabbatar da an sauke wannan zazzabi in magani ne kamata a bada kama daga abin da ya shafi allura ko magani ko da yadda jikinsa ya jikkata ga an sama masa mafita game da samun sauƙin sa abu na biyu shine lalle abin da ya shafi cutuka irin kamar da muke magana a covid-19 da sauransu to cuta ce ita ma da idan muddin mutum zai shiga wani wurin da hala babu sannan ya dawo da wata cuta misali to hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawara cewa ma'aikatar kare cututtuka ta ƙasa kowace ƙasa ta tabbatar da cewa idan mutum ya fito wata ƙasa daban yana da kyau a masa abin da ya shafi gwaje-gwaje da kuma screening da kuma abin da ya shafi keɓance shi saboda tunanin yana iya yadda ya fita ya shiga wani abu ya shiga wani wuri da ake samun matsala irin wannan sannan kuma ya dawo da ita cikin ƙasar da yake kin ga kenan eh, shi kadai tilo ya dawo daga wata kasa yana iya zuwa da wata matsala da kuma duk ƙasa gaba ɗaya sai shiga an san matsala an shiga ko ina ana ɗaukan matakai da sauransu. Wannan cutar akwai wani gwaji da ake wa mutum don gane cewa yana dauke da ita? Lalle kai tsaye ba wani gwaji da akan yi kai tsaye a ce mutum yana da monkeypox. Akwai abin da muke ce masa careful observation ko physical observation. Idan ka lura da mutum ka kalle shi yanayin jikinsa da sauran abin da yake fama da shi wato cutar ta yi kama da abin da muke kira smallpox da kuma kuma akwai smallpox akwai chickenpox so duka wannan cutuka ce cutuka ne jerin ganon cutuka da sukan iya gudanar da ko daga sun bayyanar da kwararraji a fuska da jiki eh, suna da alamomi kusan iri daya to har ma'aikatan kiwon lafiya kar ki sha mamaki wasu za su ga kaman abubuwan sun yi kama da juna har ma su iya kiransa don an ce bincike da ita kuma lafiya ta duniya ta yi ta tabbatar da wasu wurare sai an bincika sai a ga abun ya kama da cutuka irin waɗannan su smallpox da kuma chickenpox idan mutum ya kamu da cutar kuma ya yi gaggawar zuwa asibiti aka ba shi kulawar da ta dace shin zai iya warkewa to lallai idan ya samu magunguna ba an yi wannan tunani na a dudduba wasu abubuwa kuma aka duba aka masa magani lallai da alama in Allah ya daina iya samun sauki daga karshe yi bayanin cewa ta kan kai ga rasa rai shin cuta ce da ke kama wasu gabobi na jiki lalle cutar tana kama gabobi gabobi kaman daga hannaye zuwa kafadu ko baya ko wasu abubuwa zuwa kafa haka abin da ya shafi gabobi na jiki gaba daya to wannan za ki ga mutum bai da kwarjini bai da karfi gwiwa sosai na wasu abubuwan da ya saba yi to da karshe ana iya samun har yanzu kamar misali karancin jini tare da shi ko wani abin da yake zo da shi dai wanda ya kamata a bincike kuma aka bincike aka gano a sai shi ma wani abu ne wanda yakan taimakawa yanayinsa da ya zo da monkeypox to sai a ga cewa duka wannan abubuwa an kammala su an haɗa su wuri guda sannan a ga an sa masa magani to sai daga bayan Allah yadda ya samu sauki likitan ya kuma yi mana bayani kan cutar Marburg virus duk da cewa ba a samu bullar cutar a Najeriya ba amma an samu bullar cutar a wasu ƙasashen Afirka kamar Gini ma voix hemorrhagic fever diseases cuta ce wadda takan yawan auku a kasashe da dama idan aka lura musamman ta abin da ya shafi alamomin cutar takan kama da wasu al'amura da sukan faru na ebola to amma inda suka bayyana suka bambanta shine akan tarar da cututtuka da dama da sukan iya nuna kawunan su ko su nuna misali alamomin su sun sha bamban da irin waɗannan amma gaskiya abin da ya shafi domin jiki ko zafin jiki da sauransu na yadda mutum zai iya lokaci kankani kaga mutum ya shiga wani yanayi so hakan yana kusan kama da cutar ebola kuma lafiya ta duniya ta mai ta kamar da hankali akan saboda a kanin lokaci sai shiga abin ya kai ga yadda ba a tsammani misali kama daga ita ebola har zuwa abin da shafi coronavirus da sauransu da aka yi ta kwanakin baya to akwai alamomi da sukan bayyana kaga cututtuka sun yi kama da juna abin da ya shafi bincike kawai na ɗakin gwaje-gwaje shi zai bayyana da an ɗan samu hala wasu 'yan bambance-bambance su alamominsa sun hada da abin da ya shafi zazzabi kamar zafin jiki sannan ana iya kuma samun galibi kaga Eh, zazzabi da ciwon kai na san a kasashe da dama eh, an san cewa har sukan ce wasu sukan ce zazzabi da ciwon kai kamar abokan juna suna tafiya tare akwai alamun da akan samu daga baya to ko da ya shafi abincin da mutum ya ci daga baya ga mutum bai iya ko a ce mutum yana gudawa ko a ce dai daga baya cikinsa ba lafiya yake ba akan yana da bayan gida ba akan daidai da ya kamata ba ah, sai kuma mutuwan jiki duk abin da ya shafi irin abin da ya shafi wannan cutuka da ake kira hemorrhagic fevers sukan kai ga a lokaci guda sun illa illata jiki gaba daya to kin ga zaki shaidan cewa daga baya ah, abin da ya shafi garkuwan jiki da kuma rashin karfin jiki zai bayyana dole idan mutum ya jikkata da yawa daga baya na ake samun wasu abubuwa irin wayannan rashin tafiya ko rashin tashi ya ɗan wasu abubuwan da ya kamata ya fi yawa daga baya sai kuma abin da ya shafi aka samu matsaloli da yawa kamar complications misali to za ki ga mutum daga baya hala daukansa ba ba zai iya wasa ba sai ai ga an masa ko daukansa hala ba zai iya tashi ba sai an dauke shi ko wani abu mun magana cewa is one of the hemorrhagic uh, fever conditions irin wato kenan jini yana iya burbura a jikin mutum sannan idan jinin ya taba wani lallai in jinin na kunshe da wannan kwaya cuta tana iya kama wani to kin ga kenan yaduwar ta na daga cikin misali abin da shafi jini taba nan ko ya taba wani misali masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya ana rawa